uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan labarin matasa na ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fantastic fantashamsu ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora ya ne ya wajen ki da dama. Alhamdulillah Gora. To yau da kika zo mana. Haka ne Gora za mu fara da jihar Agadez inda kungiyar mata da ke yaƙi da yaƙi a cikin wata sanarwar ta ta goyi bayan matasan birnin a yakin da suke yi kan ɗaukan ma'aikata da wani kamfanin ƙasar waje ke yi tarihin namu na ranar lahadi kuma zai kai mu ne garin filinge jihar tilaberi don gano shaibu asumana wani matashi mai yin tame a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki Gora, a ranar Litinin kungiyar matasa na ci gaba da kwanciyar hankali wanda ake kira gurin matasa ta shifka itace da dama a makarantar karakara na jihar Zandar. Wannan aikin gora wani bangare ne na sake dazuzzukan makarantar. Wakilinmu Ali Keita ya gana da Maman Kasum shugaba ne na kungiyar masu tsara ayyuka. Mun ga bata da yawan itace da ya kamata kamar yadda sauran lakwal suke da su. Shi yasa muka diba ita muka ɗoka cikin tsarin aikin da muke yi na mu kokarin mu kare hamada tunda shi ice yana da amfani kuma a musulunce ma sadakatar jariya ne tunda ba a san iyakacin wanda zai karu da shi ba ba a san irin gudunmuwar da zai kawo ba sai Allah mu ce kuma karshen mu ne kuma kumin in mu ne shi yasa muka zaɓi nan kuma da karancin itace gare ta lakwal kara-kara Eh, a yau dai muna tunanin za mu sa ice kamar guda 25 kenan kuma zuwa gaba za mu samu hallo wani ko ta iya makarasawa shi ice in kasa shi sai ka nemi sikiritan shi muna da kwanduna na biyu kuma akwai makwabta wanda suke kusa da gurin mun je mun same su mun yi magana da su kenan su rika kula da shi Wasu ayyukan da shan itatuwa kuma gora amma wannan karon a garin Kyoto, jihar Doso tsari ne na kungiyar lokacin hutu da ke tsara wannan ayyukan ci gaban al'umma. Lallai a wannan makon gora sun dasa itatuwa a babban masallaci da kuma a cikin cibiyar kiwon lafiya. Ga wa'annan matasan ita ce hanyar su ta ba da nasu gudunmuwa wajen kare muhalli da yaƙi da illolin sauyin yanayi. Bubakar Hassan Musa babban magatakardar kungiyar lokacin hutu da ya hira da Hasumi Burhama. Gayya sharar dama mun sa ta a cikin tsarin ayyukanmu muka ga ya waje ba mu yi shi muka shaidawa ɗalibanmu masu ɗaukar darasin lokacin zaman hutu tare da malaman. Muka je meri muka ɗauko kayan aiki su buruyeti da feluluka. Gaskiya hakan ya taimaka mana mun gamsu kuma sosai saboda wuraren da muka buƙaci tunkara duk mun share su. Mun je masalaci mun zo nan asibiti. To kiran da za mu yi wa magabata shi ne su ci gaba da taimakawa don tsabta abu ce mai mahimmanci don an kuka diba garin ya yi dauɗa ƙwarai ko ina shara ce su yi ƙoƙari su girkawa jama'a wuraren zuba shara hakan zai taimakawa ga tsabtace garin. Gwara kungiyar mata da ke yaƙi da yaƙi tana goyon bayan matasan Agadez dangane da sanarwar da suka yi inda suka buƙaci a sake duba takardar neman aiki a kamfanin ƙasar kanada cewa da Global Atomic. A cewar su gora wannan kamfanin baya fifita mutanen gida wajen ɗaukar aikin su. Ƙarin bayani tare da Azara Alitan shugaban kungiyar lokacin da suka yi hira da Anise Karim. Ganin yadda zaman kashe wando ya yi ma matasa wanda ke da digiri digiri da waɗanda ba su da shi katutu ganin yadda ake yin watsi da lamuran matasa wajen ɗaukan su cikin aiki na gwamnati ganin yadda matasan agada suke nuna halin dattako cikin kowane halin da suke ciki ko na daɗi ko na wahala mu mata masu jagoranci da ke cikin ƙungiyoyi daban-daban a matsayin mu na uwaye kakanni da yannai muna nuna goyon bayanmu ga matasanmu kuma muna jaddada musu goyon bayanmu dangance da sanarwar da suka fitar a ranar 13 ga watan Agusta da ya shige muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su duba bukatun yaranmu da idon rahama haka zalika muna kira ga matasa su ci gaba da gwagwarmaya don kwato 'yancinsu kamar yadda doka ta kayyade Gura Shaibu Asuman tun yana ƙarami ne ya yi aiki tare da mahaifinsa a Filinge inda suke yin tame. Kuma suna yin su ne da gwangwanaye. Ga dai rahoton da Asuman Ahmadu ya turo mana. Yana ɗan shekara 25, Shebu Asuman na ci gaba da aikinsa na ɗimkin matankaɗi a cikin shagonsa a garin Hilinge, wani aiki da ya gada daga mahaifinsa da shi ma mai horaswa ne ya bayyana mana dalilin da ya sa kansa a wannan sana'ar. ina yin aikin hannu ta mummuwa haka gaskiya gado ne na isko tsoho na shi na yi ni ma na kama ni shiga ina yi wallahi na ji ma tun ina da kurciya ta na kan yi shi da tsoho dai na samu foro gari ba waɗansu kaya na ba sizunuka na da kwankwankwana kawai na isko su kuma ga hannun tsoho na ni ɗauka. kamar kowane aikin hannu shebu asuman ya dogara ga sana'ar tasa a ganinsa sana'a ce wadda a cikinta yake rayuwarsa kuma wace yake fatan ganin ya koya wa wasu matasan. Mahiwanci mata suna da zakkuwa Ina jin daɗi don saboda tana biya. Sana'a duka da yadda ta ita ma sana'a yadda ka take. Amma da duk sana'a kai rike ta da hannu biyu sai godiya. Ya mutum na samun daidai gurgudu. Ko da na biyan tun ka samu gaskiya ta yayi. Alhamdulillah ina nan da biyan bukatuti na kaɗan kaɗan. Mata su ne abokan cinikayyar shaibu a ganin su matankaɗin da shaibu ke yi masu kyau ne kuma suna jimawa ga shaidar wata matar. Muna sayan ta mai ga sha'aibu tun bai kai haka ba ma. Tun ɗan ƙaramin karamin shina tare da uban shi. In uba ya heta shi ko shina nan. Tun shina yin ƴan ƙananan ƙananan na goma goma. Ha Allah ya kai ya sa ya iya. Yanzu ba batun goma na ba. Shi wannan wuri ya samu maciya. Abin da ya birge mu daga aikin shi wallahi in dai ka sai ta mai dai to shina kwanaki. In dan dai ka tankaɗa ka sarkahi ka tankaɗa ka sarkahi to kana jima kana aiki da shi. A ganin shaibu duk aikin da za ka a cikin tufin asiri ya wajaba ka kula. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Gwara daga ranar 20 zuwa 25 ga watan Ogis ne aka gudanar da gasar wasan kwallon raga ta ƙasa da kasa ta dogon duci karo na biyu a jihar Doso. Ƙungiyoyi sha hudu maza da mata suka fito daga jihohi guda biyar na Nijar da na gawo kasar Mali ne suka halarci gasar. A karshen gasar AS Renaissance ta zama zakarar gasar sai AS Police ta biyo bayan ta da Archimed duka mata da maza. Ƙungiyar gawo ce ta farko da ta Doso ta biyu. Ga abdulrahman Bubakar Salam lokacin da suka hira da Abdulaziz da Yuma.

Kwamfala ce da ake yi a lokacin babban hutu da ke hada kungiyoyin da ke fitowa daga jauhin kasa da na ma kasashe makwabta. Dalilin kenan kwamfalar ta ɗauki babban matsayi na kasa da kasa. Tsari ne na musanya wasannin motsa jiki da kuma cuɗanyar al'adu. Baya ga wasannin motsa jiki tsakanin matasa akwai kuma kafa wani shiri na haɗuwar matasan. Muna iya cewa mun gamsu a tsawon lokacin kwamfalar komi ya gudana yadda ake so wurin kwana na abinci ba a samu wasu matsaloli ba sosai. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar akan layin Airtel. Bye bye.